kiran da zan yi ma gwamnati shine hanyar da ta ɗauka domin dakatar da masu zanga-zanga da hanyar da ta ɗauka domin nuna jin kai wannan hanyar bai yi ba wannan hanyar da shi da babu duk ɗaya kama matasan da suke wannan abin da sauransu dai sa zuciyan wasu ya kone ne in an ga matasa suna abu sai a yi ƙoƙarin a kama su ko a yi ƙoƙarin a musu wani abu na tilasti? babu tilasti. doka ya ba da dama mutum ya yi addinin musulunci kuma bai hana ba babu wani wanda yake da ilimi ilimi ingantacce da zai ce maka zanga zanga haramun ne a addini babu wannan sai dai su malamai suna da nasu nazari su mutane ya kamata su saurara wa malamai saboda idan malamai ba za su yi magana a saurare su ba to shikenan babu wani mai kima babu wani babba kenan hakika malamai suna hasashe akan abin da zai amfanar da al'umma amma a yi ta zagi a yi ta aibatawa a yi ta kushe a yi ta tsinewa a yi ta karya a yi ta kazafi ana kirkiran abin da babu ana jinginawa wannan shi ma musiba ne a gare mu saboda haka hanyar da gwamnati ta ɗauka ba hanya bane da zai bulle sannan kuma hanyar turawa da shinkafa eh, eh, eh, tirela ishirin zuwa jihohi wannan aikin banza ne shirme ne wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba ana maka maganin eh, eh, eh, al'umman da sama da jiha ɗaya misali jihar Kano za ka samu mutane sama da miliyan ashirin a jihar Kano an ɗauki shinkafa tirela ashirin an kai musu kwaya ɗaɗɗai da su raba ko kwaya biyu ainihin tunanin shine a dawo zuwa ga takunkumin da aka ba ma al'umma wannan tallafin da aka ɗaɗɗauce na abubuwa ɗin a mayar da shi bodojin da aka rurrufe na shigo da arziki daga wasu wazaje a bubuɗe tunda mu komai namu fita ake yi daidai da man fetur da muke da shi a Najeriya fa ba a Najeriya ake tace man fetur ɗin ba sai a ɗanyensa ake sayar da shi ma turawa su kuma su je su tace sai su dawo mana da shi a fetur su ƙara kuɗi da yawa mu kuma mu saya yau an ce ga attajiranmu sun fara kai matsayin da misali dangote da yake da yayi refinery babban refinery wanda ana maganan cewa idan an dafa masa wani abu ne na musamman wanda zai dada kawo ma kasan jin kai da tausayi da sauransu da kuma samun saukin rayuwa amma an tattoshe saboda haka halin da al'umma suke ciki shugabanni ko me ya faru su ne mas'ul akai kowane irin musiba ne ya faru su ne mas'ul akai kuma Allah ubangiji bare basu ba amma ya kamata matasa su samu kwakwalwansu linzami idan mutum ya shiga cikin damuwa ba dai ba zama bane ya zama mahaukaci ya rike kansa ya yi dabdin kansa kuma ya zama akwai wanda za su faɗa masa ya ji muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan musiba da ƙasar nan take ciki Allah ka dube mu da jin kanka wannan talauci da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki ya Allah min yi tawassuli da manzan Allah ba dan halin mu ba laifukanmu mu yayi yawa mu muka jawo mu kanmu wannan musiba amma Allah kai mai tausayi ne mai jin kai ne Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka hana zubar da jini a kasan nan Allah ka hana zubar da jini a kasan nan Allah ka tausaya mana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam